sakula kalbuhu zuciyarsa za ta gode wannan nukutan tamkar sabulu ne da maiƙo zai wanke wannan koma sab kamar yadda take Allah ka azurta mutu ba Allah mun gode da wannan falala ba wannan ni'ima tun da ana ba a ce in an ɗiga an ɗiga babu sabulun wankewa kako don wannan ya kamata ko saboda wannan mutum ya fara tunanin gano laifukansa akwai sabulun wanke laifi tun daga duniya yana da kyau don wannan karatun ba karatu ne da za mu yi mu gama mu wuce ba karatu ne da ya shafe mu ya shafe rayuwar mu da zuwa lahirar mu laifin muna yi kuma tsugungunan ana nana ɗigawa saboda haka nan Allah cikin rahamarsa cikin ni'imarsa sai ka mana sabulun wanke laifin shine tuba tuban nan kuma hakikatan yan uwa ba Allah na tuba mutum zai ce ba dole ne mu dinga duba abin da muke aikatawa yan uwa mu duba kasuwannin mu yan uwa mu duba inda muke aiki sawa'un aikin gwamnati muke ko aikin kamfani muke ko noma muke ko jini muke ko leburanci muke ko rubutu muke wallahi mu kuma mu duba sana'o'i mu kada fa yi gari muna tsammanin ka zamu je mu tarar da abin nan ba haka ne ba mu zauna karshen ta Allah ya jefa mu cikin tunda mun mu kanmu tsarkaka mu koma cikin wanda za su yi nadama saboda kanan ga sabulun wanke ne mutum ya tuba zuciyar nan tasa za a wanke ta amma da ita tangaran wa in zada in ku bai tuba ba ya ninka ya yi laifin an ɗiga ya ƙara laifin Allah shi kiyaye kamar yadda muke ta kai tunda tuban irin wani tuba muke gaskiya tuba fa in ba wannan tuban da aka faɗi ba ko ka wancan tuban ba za ka ba don shi ne wanda Allah ya ƙara na faɗe shi ne da sauri tunda ba babin tuban ake magana ba ko wannan ku ya karanta riyadu salihin ya ga yadda ake tuba wallahi babu wani tuban da za ka samu in ba na irin riyadu salihin ba shi kaɗai ne tuban in ka ka shirya kan kwanu tuba ba irin wannan ba Allah bai karba ba tun da riyadu sale na ba da kai faɗi ba ko ayoyi ya kawo hadisai ya kawo bayanin magabata ya kawo Shi ne kaɗai hanyar tuban in ku mutum ba wannan ya ba laifin sana nan zaga ya ƙara wani laifin ya ƙara cin hanci ko ya ƙara cin riban ko ya ƙara almundahana a aikin ko ya ƙara yaudara a wurin ɗin ko ya ƙara gulman ko ya ƙara yi da mutanen ko ya ƙara haɗa faɗan zada zadat an gani zadatin nukutan ko nukutan idan da zai ƙara zuwa ya samu na da ya ƙara gumuwa a kai hatta ta ka kalbu hatta kulle zuciyarsa ta gane gaba da yanta ta gaba da alheri kuma da sake shiga ba sai da shari ba a gane ko mutane wanda suke mabaniyai kan shari'a ba yadda za su yi aiki alkhairi ina aikata alkhairi a nan sai dai inda wani abu da yake ganin zai aku nan ta ba kullum duk inda ya sa kansa Allah mugunta ne yadda ka kai shekan ba alheri tare da shi ko ya ga ma magana rairai ba gaskiya bane ba wannan ya riga ya samu rani ala kalbi wannan shine ma'anar wancan aya bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun shine wannan ranin da ake magana ya ɗigu bai tuba ya sake ɗigu bai ba har zuciya ta kulle in ta kulle babu inda sabulu zai shiga magana ma tuba na gana bai zuwa masa in kai maka magana ya ci bashi ya biya ya ce bashi ya jini yana cikin kowa kirkire da dinga na haƙi kirkire ba layin sun suka yi suna kowane bangare da nasu kowane bangare da nasu ba wani ne ban da wani ba aikin ba na ɗan kasuwa ne kaɗai ba ba na ma'aikacin gwamnati ne kaɗai ba ba na ainihin ma'aikacin kamfani ne kaɗai ba ba na leburanci ne ko ina inda ba na mulki kaɗai ne ba ko ina yan uwa harka in ana magana a irin wannan manzon Allah na magana da duka ne ba na magana ne na bangare ban bangare ne ba da manzon kasuwa ba ne da kaɗai da manzon gwamnati ne da kaɗai ba da manzon ainihin leburanci bane ne da kaɗai ba da manzon shi dukka in ne magana gane ya take yan uwa wallahi mutum yana yana tafiya kofa kofa kofa kofa ko ba za ka aune ba sai zuciya ka ta kulle shi kenan wala alheri ba za ta shiga tunanin ka fi zama babu tunanin ka yi kana ma laifi ba ka yi to da ribi da tsari ne illa ya kace ka shiga masallaci ka gugguga sallah ya kace ka shiga ainihin kila ba ka samu yan kandoni haya haya haya ka kwasa ka bi har jirgi ka tafi makka ka je kai ta zariya kana kira daki wallahi zariya ne tunda kana nan ta wani bangaren baka cika ba ƙarfi ya gyara da wanda bai makka ba fi ka makka ba dole ba ce ba liman ne fata ne wanda ya samu dama ne in baka samu dama baka gyara aiki ka zama nan hatta ta gale ka kalbi har zuciyarsa ta kulle فذلك الران الذي قال الله wannan shine ranun da Allah ke magana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirna kalla ite san bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ya riga yayi kanta abinda zai kasance suna aikatawa wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da zancen manzon Allah ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk anda kake sallallahu alaihi wasallam wannan fa shine Allah ya bashi jami'ul kalim a makaranta kake ittaqillaha haythu ma kunta ma'aikacin gwamnati ne takulla a suna kunta attajiri kake takulla a suna kunta shugaban kungiya kake takulla a suna kunta a'a ne duk kungiyar ne takulla a suna kunta duk inda kake mulki kake ittakulla a suna kunta tafiye tafiye kake ittakulla a suna kunta cikin iyalinka ittakulla a suna kunta karkashin mijin kake ittakulla a suna kunta duk inda kake ka ji tsoron Allah wannan maganan da kai manzon Allah yake da ni yake da mu yake da su yake ya kamata kuma mu ansa kiran manzon Allah ya kamata mu duba mai manzon Allah ke nufi gare mu me yake nema a wajen mu wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha ka biyar da mummunan aikin nan da kyakkyawa kyakkyawa ne zai share na mummuna ai aya ce innal hasanat yadhhibna sayyi'at aya ce wannan hadisi ne da tabbatar da aya wa الناس بخلق حسن khuluqin hasani magana ce ka kuɗi mutane kai hulɗa da mutane da hulɗa mai kyau hulɗa da kai da ɗan uwanka addini ce kakka ɗauka za ka dubbuga sallah shi kenan kakka ɗauka ka tafi littafi a gaba kai ta karantawa shi kenan kakka ɗauka za ka haddace alƙur'ani shi kenan kakka ɗauka ka haddace fitta sai hayi shi kenan hulɗa ka ba ta da kyau ba amfani karatu hulɗa akhlaqu akwai babinsa daban zai zama nan gaba wannan kusan lafiya ce ba a maudu ne yake magana ba amma zai zai hulɗa da mutane kansa wani ginshiƙi ne mai zaman kansa kada ka zan kuma kowa kuka da kai yake kuma in aka duba kukan tabbas ka cuta ya kamata an yi kuka da kai in an yi zube don ƙwarewa ta ka cece su ba wannan a gano kawai dai sun faɗi tun da mutum dole ne ga ne riban nas rayatu la tudrak gamsar da mutane gaba ɗaya kowa yadda da kai abu ne da ba ka kai shi ba ba mai kai shi inda duk aka je aka yadda ka kai wani ya tafi da tsine mai ce a duniya da tara ganin lokacin kanka so ka da dole bai taba ganin irin ka ba sai da kana wannan ba in dai aka duba aka zage ka aka zage kan ka tsaya ka duba zagin da kai maka shin da gaske ne ka aikata sai ka duba in ka baka aikata ba sani ba ya hamdu shi wanda ya zagin ka sai Allah ya gafarta masa bai sanin ne ba kada ka yi kokarin tunanin mai da masa da martani rabu da shi kai ka ji da kanka tunda mutum baka tsira ba za ka yi ya kafa fara rama ne ka ji da kanka nafsi nafsi abin da Allah ke cewa kenan wani ma zo zage ka bata ka rage ma zunubi ko da kakai fatan wani mutum ya shiga wahala al'ummar manzon Allah ya shiga wahala ta dalilin ka a'a sai da dai mai son manzon Allah ne to je abin shi Allah ya gafarta masa Allah ya sanya idena yin adawa da kai idena neman ya dauki alhaki akan ka to da kai ka san baka yi masa ba abin da ya faɗi nan baka yi ba shikenan ba wani abu shi ma Allah ya gafarta masa wannan abin da kamata mutum ya ci gaba da tunani kenan shine mutum hulɗa da mutane da kyakkyawar hulɗa ko da ku sun ɓata shi ko da sun cutar da shi ya daure ya haƙura sai dai sun cutar da addini nan ka kai ya kyale babinsa daban wannan wa min ajli hadha ya uwa domin wannan saboda wannan ayoyi saboda waɗannan hadisai ina fata kuma sun fito mana fili malam zai tsira magana akai zai nuna hukunci akai don fa'idan wannan babin amilan da'iman ala دائما nafsihi wa tazkiyatiha wa tatahiriha wannan shi ya sanya wa saboda wannan ya ishi muslim musulmi da musulma ya rubuta littafi na kan sigan maza da musulmi da musulma duk inda aka kira musulmi akwai musulma a ciki duk inda aka kira musulma akwai musulmi a ciki dan shaqa'iq ne musulmi ke rayuwa amilan yana aiki tukuri yan uwa wallahi ba mu ga ta hutu ba kai aiki iyakacin ka gaji ka dan huta yadda zaka tsara ranka ka miƙe ka ci gaba kada ka ruɗu da mutanen banza da su suna nuna maka kasta kashe kanka shekarar ka ashirin shekarar ka talatin ka yi wannan ka yi wannan za ka tsufa da ne amfani da ka tsufa mana ka mutu akan aikin ubangijinka akwai irin wa'annan wallahi gazon fikiri ne su ma sun samu su akai ba sai ne baka ɗauka abin ba a ce maka kakka kashe kanka rai goro ne dangin goro ne sai da hutu kudanar da sharrin ba haushe ne kaza amma maganan wanda zai cuza maka ka tsara ka huta na'am ka tsara amma ya zanto ka bar wannan aiki ne ka shiga wancan ka bar wannan ne ka shiga wancan an bar aiki ne misali an yi aiki kwana biyar ainihin asabar lahadi litinin talata laraba saboda wani aikin ko na alamis da jimma ba ba ce ba irin da alamis da juma'a ba ha da aiki na ranar daban ba ka ware ba wuce ake ba kai ka tsaya kana da ta rana da za ka zauna ka yi bacci ka yi baccin lokacin da ya cin maka kawai muminan farko da su huta ba muminan karshe ba za su huta ba aiki ake tukuru yayin da abin ba ga umar dan katsa ban ya samu mutane a masu zafi suna wace kai ba ku da aikin yi ne ba ku neman wani abu ne ku tafi ku nema na Allah za ku ƙara iyali duk da ga abin ga gwamnati ku tafi ku ƙara nemowa ba ya bari mutum don shi na saman banza saboda har wannan inda za a je din nan za ka samu musulmi amilan da'iman ala ta'adibi nafsihi akan horar da ransa wa taskiyatiha da ainihin zaburar da ita ta yi aiki wata tahiri ha da tsarkake ta tunda wannan kalmomi guda biyu masu kusa da juna ne asali in ɗaya zai ta tahiri to shi ne abin zai tsarkaka abin da aka tsarkake shi ne ke ɗaukaka a ci gaba idhiya aula man yu'addibu don ransa ne ta fi cancanta ga duk wanda zai ladatar to ransa fa ya'khudha bil adabil muzakkiyati laha والمكفرة لأضرارها أن وايكم أيكم زي طورة فلن بالآداب المزكية دلدبوبي كده بك سمع أيوكاني دلدبوبي المزكية لهم سطرك كيتا kaga ko karfe ba da ita ake karkace shi ba to wallahi mumini ma bai karkuka sai da can aiki sai da jihadi sai da ake tukuru sai da bada dukiya sai da bada rai rai za ta karkaka kawai kana kwanci kana jin zargi ba za ka karkaka ba wallahi sai ka ka aiki tukuru sai ka tsaya ka baro ne asaru a wannan duniyar kafin ka mutu bil adabul muzakkiya zai tunsa ta zai dora ta da aikata ladabobin da za ta tsarkaka Allah ji kan imamu nawawi rahimahullah inda yake cewa littafin ya tara abin da za a iya tsarkake rai da shi wa'annan adabin da suke cikin riyar da salawai na dinna abu ne da ya kamata su zama su ne rayuwar mutu don sai salihai dinnan da haka nan zai ɗora ransa ne ta zama tana duk abin da aka faɗi na tsarkaka kana iya fara karyawa da hira salihin la wal mutahhirati li adraniha masu tsarkake dukkinta kamar yujannibuha kamar yadda mutum zai nesatar da ransa kullama yudassiha duk abin da zai daudadar da ita ya zubar mata da mutunci duniya da lahira wa da ya lalata ta min sayyi'il ma'taqidati daga buyagun akidu irin akidun shi'a irin akidun gurgudu irin akidun demokuraɗiyya irin akidun sojanci irin muyagun akidun nan bayan da ma an zama lahabi ya sultan ba Allah ya faɗi ba ba manzon Allah ya faɗi ba ya kice kansa ya fidda kansa daga siyasar duniya ya kuma siyasar Allah wa fasidin aqwali wal af'ali da batattun zantuka da batattun ayyuka wai jahidaha bainanha rai ya yaƙe ta dare da rana don ya tusa ta dare da rana wa ya hasi da ha ya dinga bin diddigin yana bincikenta shi ne muhasaba ya bincike ta ba ta yi kaza ba ba ta aikata kaza ba ba ta aikata kaza ba wanda wurin da za a zaba da babin yadda ake muhasaba fi kulisa a kowace awa mutum bincike ransa don an ce rai ta yi kama da abokin haɗaka irin mugayen nan in zai zama kana sakewa da cutar kaɗa ya'miluha ala fa'il alkhairati ya tursa saran sa akan aikata aikin alkhairi kaza aikata alkhairi yana da wahala ba gani ba sai ka tashi da daddare za ka yi nafila ka gana ta gagara ka farka kana ji kana kallon kace bari dan huta bari dan huta wallahi baka yi dankali ba sai dai ka jana ainihin qad qamat as-salatu qad qamat as-salatu da hari gudu da haya gaga za ka tashi ka kaga ta cuce ka ta cuce ka anan ba wanda ya cuce ka sai ranka kai ka cuce kanka da kanka misali za ka yi sadaka za ka dinga jin kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza burace burace iri iri ƙarshe sai ka tursa satan ka dauka ka ba sai ka ji daɗi ka ce ina ma da wani ka kara duk wanda ya da kuɗi sai ya ji ina ma da sauran ya kara don za ka je mai ƙarfi a lokacin da duk bukatun ka tafiya za su yi musamman kamar inda ka bayar din sai ka san inda ka bayar haka nan yanzu ne duk ne lokacin da mutum yake yake amma laili sai ya yi fata Allah kai mu gobe Allah kai mu gobe sai dai kafin gobe ne zai dan ya riga ka ya sake zagaye maka aka hakan kai azumin lafiya sai ka ji daban to amma kuma kafin kai gobe ba ga alhaji ba sai ka samu rigingimu ya ɗan daddare ko da ba abin buɗa ne yake da suna sahur ko kuma ne sawarwari ko ka makara ko ka ji haka kai a su ba ta da sai malam zazzabi a kala ka ka tana ba daɗi bari dai Allah ya kama sati mai zuwa bari in kokarin sha magani saboda da ki da kai kawo karuwa da rana na sha magani kana tashi da rana kana karewa sai ka ji ka mini ko ne ba ka ji daga nan sai bakin ciki karshen kan ba fara kana da abokin sa ne tunda yanzu ba wani wanda ya koya wani aiki kaga dan uwanka wannan na azumi wanda sai ka ji ka fara jin haushin sa baka ma san ganin sa dan me wani yana azumi ko ba haka kawai zaka ji zuciyarka ta baka baka kaunar shi yau ko ba wani abu ne ba saboda ya ga ina yin wani abin nan haka za ka ga mun bai ma daɗi ba amma da za ka san da wajen kaɗan yau da kai na san yi azumi ko sai ce kai wala na na san in sai ka gani daɗi hmm, tun da shi na bai kai haka ba ya yi daɗi ko ai wannan waƙi ne kuma yana samun shi ba wai tun ɗauke ke samu ba in je kana da abokin ɗauki azumi tare da nan sai kai kai da kai da ka ji ba sai ka ji daɗi to saboda haka nan wannan duka shi ne da hana na rai duk sharri mala mala na cikin ne shine aka ce a'a da aduwuka bai na baina jambaika wanda yake kowa a baya da kai ranka wacce take cikin kirjinka saboda haka nan yaƙi tsakanin mutum da ransa mala ya fi yaƙi tsakanin mutum ainihin da aduyi wanda ke wuce saboda haka nan shi ne mala yake cewa na ina faɗin shi ya abin da ke faɗi da gaske ne harkar dole tun sa sa ta ala fa'ilul khairat aka aikata alkhairi wa ya dafa'a ila ta'ati dafa'an ya hankada ta kan ainihin da'a ga Allah hankadawa dubi dafa'a yake ba ba ce ta ba wallahi ka da gaske ɗauki alaka bin misali kila da kaddara za ka ji asubahi na dosowa kanka makaƙin cikin ka wane ne wani baƙin ciki wani mene ne wata damuwa dai masifofi ko ta ina sun damo maka ko ka ɗauka ka farka da daddare da insha Allah yau dai ka aje za ka yi nazarin karatu kaza ko za ka yi wani abu wanda zai amfane ka haka za ka zama kuli wallahi na Allah akira sallah to saboda kana kawai kana buɗe ido tashi in da wata dubara da za ka bi daga cikin asali wanda ainihin na motsa jiki ka warware sai ka nemi wani salo na daban na ainihin motsin motsa jikin ta inda zaka tafiyar da baccin tare da kai tilas don lokacin ba bacci ne ba gajiya ce sharin shaɗan ne kawai don baccin an ga an gawa ci kama ya sirifuha kama yadda zai juyar da ita an sharri ya juyo da ita daga sharri wal fasadi da ɓanna sarfan juyowa da ƙarfi wa ya rudda ha an huma raddan ya maido da ita daga sharrin da fasadin maidowa da ƙarfi wanda aka ka ji mummuna abu daɗin aiki gare shi to saboda kan kai zaka ka sa kan kanka ka hana wa kanka aikatawa da ƙarfin tsiya to sai ka bi ta hannu don duk wanda ya aikata dama kullum Allah ta'ala aiki ba zai yi ba sai an sa ya wuce marhala guda uku ka sani lokacin da Allah zai halitta mutum sha'awa sha'awan ka yi kiyama laili sha'awan ka bar sabo sha'awan ka yi kaza sha'awa ka jagon ma daɗi yana ta shaƙuwa a ranka to a ranka kai za ka aikata azumi da tasmin kai za ka cince sai ka aikatan kana cince za ka yi kudi za ka aikata sai da ya aikata Allah ne ka fitar da shi kuma kaga wa man yasbirku yasbiru Allah wa ma wa man yasta'fafaku yu'iffahu Allah in kana ne ka kame sai ga Allah baka kamewa haka al'amarin yake wa yattabi'u fi islahiha wa ta'dibiha لتطهر وتذكر الخطوات التاليه haka mutum zai dinga bi a wajen gyara ta wata adibiha da ladabtar da ita ɗin littattafura don ta yi tsarki wata kuwa ta samu ci gaba a addini da rayuwar duniya da lahira alkhutawat taliya wannan tsarin tsarin da suke zuwa wa'annan su ne hanyoyin da za a bi a tsarkake rai muna ya ɗaukar da Allah khutawa haka biyu farko dai a tauba shine mataki na farko tun da mun samu ayoyi mun samu hadisai a kan wannan aiki da Allah ya wajabta mana na gyara rai na zartar da rai horar da rai ta tabbata ɗari bisa ɗari to ga planning ɗin da mutum zai dai da dama yan uwa kan tambaya musamman matasa kasa masu tunanin in ana magana bayan Allah zuciyarsu kan zabura da son zama ina bayan Allah ya za a yi mu zama haka ya za a yi mu zama haka ya ɗan uwana ga tsari kada ka bari wannan karatun ya wuce ka ka bi tsarin ka fara tanfizin tsarin daga yau shi ne a tauba shi ne tsari na farko mataki na ɗaya kenan wal muradu minha abinda ake nufi da tuba ma'anan shi ba Allah na tuba Allah na tuba na'am Allah na tuba التخلي عن سائر الذنوب والمعاصي والندم على كل ذنب salifin. والعزم على عدم العودة إلى الذنب في مقبل العمر هذا شرط guda uku kenan abin da ake nufi da tuba a takalli an sa irin dunubi wal ma'asi rabuwa daga dukkan laifuka da sabo an ce rabuwa tuba kenan ku yankewa yaki cewa daga duk wasu laifuka daga duk wani sabo mutum ya ɗauki mataki guda ɗaya kenan wanda a ka'ida ko likita ƙwararre zai sa magani ai bai ɗiban magani ya watsa akan jambo. farko ƙarshen da za ga ya ɗauko wani abu mai kama da arau take yage jambon nan in kai sa ji ƙashi yage ɗan zai kai ɗauko auduga ya tsawa a wani ruwa sai dinga goge mai jambo in ka zaina yana sai kai wani abu ba imani shi yasa wasu kukan ce likitoci ba su da imani ma'ana imanin hausa ne ba su da tausayi to kuma ba da ne to haka nan zaka in kana son ranka ta dukki da kazanta da ke cikin ran dinna shine gaba ɗaya ka yakice shi kana zunubi kana kaza kana kaza ka tashi sa ayyukan da'a a ciki ba sa kirki da wuya ka dore sai da kana ka yakice dukkan wani kazantan zunubi da wani kazantan laifi ka yakice su nan take da kake aikatawa ko akwai su walladamu ala kulli dambin salihin da kenan yin nadama akan duk wani laifin da wuce kuma akwai su duk da hankali ya san ya laifi kaza ya laifi kaza wal azamu ala adamin audati ila dhanbi fi muqbil al umri da kuma yankewa akan rashin dawowa ila dhanbi ga laifin nan fi muqbil al umri cikin abin da zai mutum nan gaba ina fata an gane su guda uku haka nan dan uwa gaskiya laifi ne da mutum ya sa da Allah matsalar da take tsakaninsa da mahaliccinsa shine wa'annan sharuɗa amma matsala tsakaninka da ɗan uwanka mutum da waɗannan sharuɗan da ƙarin na hudu shi ne ka je ku warware in na biya ne ka biya don tun kafin ka je inda babu zinari babu dirhami haka na za Allah ce in na neman afuwa ne ka nemi afuwa in na neman menene na haddi ne duk abin da ka zama ya ka nemi a warware shi daga nan gidan kafin a je can gidan wannan su ne guda hudu sharuɗan tuba idan mutum ya same su babu shakka daga nan ne ya ɗaura dan ba in ji gadi ya fara sa bisimilla na ainihin zai zama mutumin kirki daga nan ne duk irin abin da ake jin zai yi gini zai fara gini wannan shine foundation wa wannan dalili ne kaulihi ta'ala don zancen Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu tubu ilallahi taubatan tawbatan nasuha ya waɗanda suka gaskata Allah da ranar ƙarshe ku koma zuwa ga Allah komawa yankakkiya ita ce irin wancan yankakkiya ɗin da wannan sharɗan guda uku ya kice dukkan laifi da zunubi ainihin nadama kan abin da ya gabata yankewa mutum ba zai sake komawa ba a rayuwarsa shi ake so maza kun shi asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum ana tsammanin ubangijinku tabbas an yukaffira ankum sayi'atikum zai kankare muku laifukanku tunda mutum ya yaki ce gaba to waɗanda suka wuce ma Allah zai yafe su wa kun jannatin zai shigar da ku aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda ruwa ne ke maralawa karkashin ta Allah ka azurta da mutuba Allah kaga tun daga farawa da farawa da samun riba aiki sai Allah dan kaɗan za ka ɗan turza sai ka iske Allah na ta'antar maka rama na ta'antar maka rama dubi ka tun daga tuban kafin a zo kan magana aiki ma Allah ya ba mutum aljanna eh je ko ina ba ba yi maganar wayancan ayyukan ba ka dawo ka gyara ka share gidanka kakkan kafin komai ma da shi kan fara samun aljanna ko in a tuba wa qawlu wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku koma zuwa ga Allah gaba daya maza da mata yara da manya masu mulki da talakawa attajirai da marasa kuɗi ayyuhal mu'minuna ya masu imani da Allah da manzon Allah la'allakum tuflihuna tabbas za ku rabauta a tauba aya 31 wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ila Allah fil yawmi mi'ata marra ya mutane ku koma zuwa ga Allah da faɗi da wancan aikin fa inni atubu ila Allah nakan tubar wa Allah fil yawmi awni mi'ata marra sau Allah ya gafarta masa in ma akwai abin da yake da abin da bai zo baya ma yi ma'asumi ne wa qawluhu man taba qabla an tatlu ash-shams min maghribiha taba Allah alayhi ashe in uwa abin ma yana da mari iyaka ma ba ma mai kakke ne ba Allah manzo Allah ce duk wanda ya tuba kafin rana ta hudu daga yammacin ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ya amshi tubansa وقوله بدن كان الله إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار الله تبارك وتعالى كان شمفدا هنوسا ددري domin mai laifi da rana ya ba a shi kenan wannan kaga bambancinsa da mutum kenan da mutum ne kaga dare ya yanzu ya tashi aiki a zuwa duk ne yana laifi da jin wannan magana yanzu a yanzu inda mutum zai tuba wa Allah ya biyo ɗan nan dare da rana Allah yake kullu yamin huwa fi دونك تعيش ويبسط يده بالنهار الله لا شمكل أهنون سدرانا ليتوب مسيء الليل دم ليك بلي توبا حتى تطلع الشمس من مغربها هارانا تودو تيمتنتا طيب ودغ لن نفعن كله وقوله لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في عرض دوية مهلكة معه راهلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجو إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده على ساعده ليموت واستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه وزنجي الله تبارك وتعالى لله أشد فرحا wato ga Allah tabaraka wa ta'ala farhan lillahi murna ga Allah ashaddu ita tafi tsanani bi tawbati abdihi da tuban baya ta dalilin tuban bawansa almu'mini mu'mini haka mace min rajulin daga mutum Allah ne yafi tsananin murna ta dalilin bawansa ya dawo da ya san fankare ya dawo to Allah ya fi tsananin murna da dawowan wannan bawan min rajulin daga irin murnan mutumin da fiye arabin da wujiya yana cikin kafa wato mai ƙara sahara wanda babu ko aure muhlikatin wannan ƙasa mai kisa wato wurin na mutuwa ne tunda babu ɗan ada kusa ma'ahu rahilatuhu akwai taguwarsa tare da shi shi wannan mutumin alaiha ta'amahu wa sharabahu wanda abincinsa da abin sansa na kan wannan taguwa bacci ya kama shi akan tafiya fanama ya farka a yau bacci ya farka فاستيقظ يا فرقة وقد ذهبت تاغوا تاس انكي تابتا متنا تسكيا داجي انظر daji داجي اجد عوش ya kwanta zai yi bacci haka ya ɗan rage daga nan ya miƙe taguwarsa da abinci da abin sha aka yi kwatsam ya farka ga taguwar nan ta wannan ba mai iya sanin wannan sai dai matafi wanda ya tafi tafi don da dama mutum kan karanta wannan bai kayyala shi ba bai ganin girman abu. sai ka suranta abin yin jitsaka Da talabaha ya nemi wannan taguwa hatta a daraka wal atashu sun san ya wahala ije nan ya shiga nan ya fita nan duk kusa da shi ya kara daya har wahala ta kai shi ya fidda tsamma kishi na kusa kwantar da shi sai kai al'amar ya yawa sai ya yanke sun makala arje ila makani koma zan yi wuri na Allah da ya riga ya kaddaro min kwana na ya kare saboda in na tafi yanzu sai in inda zan ba zan koma can wuri na da mai baccin ɗaki alladhi kuntu fihi wanda nake a cikin sa fa anamu hatta amuta in ci gaba da bacci a wurin Allah ya karbi raina tunda kora ta riga ta kai bango ya kuma koma tunda aikin da ya ba kankanin abu ne ba Allah san awannin da yana nema don tilas mutum tashi nema wannan tagada nema da gaske fa wada'a ra'sahu yaje ya je tsora kansa ala sa'idihi akan hannunsa damtsansa ya kwanta ne mota mutu don ya rasu bacci ya ɗauke shi yin fasta kaza ya farka wa inda hura hidata sai ga taguwa sana tsaye a kansa kaga yana kallon ta kamar mafarki ko ya kama irin wannan taguwa sai dinga ganin kila mafarki yake yi tun da ya tabbata ya nema wa alaiha zadahu kuma guzurin ma na kai wa ta'amahu da abincinsa wa sharabahu da abin shansa haga wannan mutum tun da ya murna magana murna ma ba a magana to ku duba Allah ya fi haka tsananin murna da tuban bawansa ashe kenan mutum lalle dangane in dai mutum ya yi imani da Allah ya yarda manzon Allah gaskiya ne kuma ya san lahira gaskiya ne ya duba ayyukan sai tuba ko dai ya samu Allah ya da shi fallahu da farahan Allah ya fi tsananin murna bi taubatil abdi mu'min wal mu'mina da tuban bawa mu'mini min hadha bi daga wannan da taguwarsa daga wannan wannan mutum da ta taguwarsa wa za da da gudanar wa ma ruwiya min anna san wannan hadisi kadai yana neman falalan tuba sai kadai ya isa wa ma ruwiya Allah ka azurta da mu aiki da wannan hadisi wa ma ruwiya abinda aka rawaito min annal mala'ikata cewar mala'iku ka duba fa mala'iku kansu wa'anda suke la tsakaka kullum la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yumaru hanna at'adama bi tawbatihi sai da suka zo suka yi adamu murna ta dalilin tubansa lamma taba Allahu alaihi yayin da Allah ya karbi tubansa al ba kun ga mutum ya samu wannan tushen to gaba daya asafa yayi shimfiɗa kenan a yanzu za a fara tafiya kamar yayi sassabe yi shara yana tunanin zai shuka kenan muraqaba kiyayen Allah wahiya wannan aiki ne ja kuma wannan abin ba ba ta mustahabi ne ba yan uwa ba sunna bane ba a'a wajibi rayuwar mu ne mu dauke ta kai haka don sallan da ake da kayan aika da ake idan wannan bai zauna da mutum yana caɗawa ne daga nan sai kaba wannan kaba tana gadin wancan tuba tun da wancan mutum ya riga ya sare ba abin da rage mana sai katanga muraqaba kiyayen Allah وهي أن يأخذ المسلم نفسه شيني مسلمية طورة رانسا طورة رانسا طورة كوتناسو كوباتاسو بمراقبة الله بكيايا الله تبارك وتعالى ويلزمها إياها يتنسى سرانسا كيايا الله كلن الله تورن الله في كل لحظة أقوى من منتي يا زمان الله كتدوبا الله كتدوبا من لحظات الحياة نمنتنا هايوه don duk lokacin da mutum zama yana kalla kakan ji abin yakan samu mutum wani lokaci ban da wani lokaci wani lokaci ban da wani lokaci to so samu ne dukkan lokutan ka zama sun tare wurin Allah hatta ya timma lahal yaqin har ran ta samu yaqini dan kan ran hakikatan zata da yaqini mutum ya tafi yana dan shakka shakka da kan gaba gane lokaci kashi shiga tantana bi anna Allah muttali'un alaiha lalle Allah mai kallo ne gare ta alimun bi asrariha yana sane da asirranta raqibun ala amaliha yana ƙididdigan ayyukanta ka'imun alaiha Allah na tsaye a kan ran wa ala kulli nafsin kuma tsaye yake kan kowace ran amma ka sa ranka ka sa ranki domin zabin nafi nafi ne wancan hadisin da annaba kan ce nafi nafi wallahi ba an kai shi ne da kawai don mai tunani annabi na cewa kansa kansa dan uwa ya kai abin ba da aina kullum abin da zaka tunani ya zan yin fita tukun ya zan yin fita tukun wa ala kulli nafsi bima kasabat qaimun alaiha wa ala kulli nafsin bima kasabat ina tsaye akan dukkan kowace da abin da ta aikata kaga mutum da yake isa malaman tauhidi ke ba amalu yake ba mutum bai yin amalu da yake sai dai a hausa yana da walan bambancewa wa bidalika ta wannan ne tusbihu mustarraqatan bi mulahazati jalalillahi wa kamalihi da wannan ran mutum za ta waye gari mustagharikatan ta fada bi mulahazati jalalillahi da kiyayan sa ido ga girman Allah wa ran sha'iratan bil za ta farga da ɗaya da kewa fi zikiri da ambatonsa za ta ci gaba da jin daɗin ambaton Allah idan ta fara karatu ba ta jin ta bari idan sallah aka fara dukkan ibada ma to mutum zai bakin cikin karewan ibadan to wannan mutum ya riga ya fara samun shiga wajen Allah kenan zai yi bakin cikin karewan wani aikin alkhairi da aka fara wajidatar rahata fi sa'atihi sa'itu za ka samu nutsuwa da jin daɗi a kan bin Allah yanzu ba gani ba misali misali ne bisa misali da a afa misali yanzu ba gani ba ɗan samima da yake suna jin daɗin samima ɗin sun samu shiga wajen shaɗan ba su gajiya za ka samu ɗan adam in ya samu fim kaset ɗin wasan kwaikwayo yana iya awa uku a zaune da wujin gaɗi ba don ne ya fara jin daɗin saƙon Allah haka yake ga wanda ya fara jin daɗin bautan Allah bai da rana bautan Allah da tuna fara zuwa masa daɗin bautan yake ji daɗin bautan yake ji amma mutum shi ya kwaso jikin sai kawo shi sai kwaso jikin ka kawo a hankali hankali zai goge zama da mutanen kirki zai sa mutum ya goge mutum zai dinga jin daɗi a wurin bautan Allah ragibatan fi jiwarihi tana mai mutukan kwaɗayi wajen bakotakan Allah muqbilatan alaihi tana mai fuskanta gare shi ma'ridatan amma siwahu ta kau da kai ga duk wanda ba Allah ba ba duk abin da ake saboda Allah ba wa hadha ma'ana islamul wajhi wannan shine ma'anan fuskanta da wato miƙa fiska ga Allah tabaraka wa ta'ala sallama rayuwa da Allah kawai an gana ta mutum miƙa rayuwarsa ga Allah to mutum ba zai iya kai wannan matakin ba sai ya samu wannan kuma kun san wannan ba zai wasu sai an yi ta sharan idan mutum ya samu wancan sai ya dangare kan wannan zai samu shiga amma in wancan bai zo bai iya wannan da damal damal ba tare da mutum ya samu wancan ba to wannan bai iya samuwa in wancan ya samu dan kadan kadan to wannan ma zai iya samu dan kadan kadan saboda kana haka abin ke tafiya jamban da dai sai kawai ta'ala wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lahi wa huwa muhsin babu wanda ya fi kyawun addini ya fi kyan aƙida irin wanda ya sallama rayuwansa fiskarsa gaba ɗaya ga Allah muraƙaba kenan wa huwa muhsinun yana mai aikin sa tsakani da Allah yana kyautata aiki aikin an tabu da Allah kana katara fa ta kun tarahu fa innahu yarak an-nisa wa qawluhu subhana wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa kun ga ihsan ake magana kaga muraqaba ne dan wa man yuslim wajahu duk wanda ya sallama fiskarsa ya miƙa rayuwar gaba da ilallahi wa da Allah wa huwa muhsinun yana mai yin abun sa tsakani da Allah fa qad istamsaka bil urwatil wusta tabbas ya yi riko da igiya amin fatta wanda babu tsikira gare ta luqman aya ta 22 وهو عين ما دعا إليه الله تعالى في قوله wannan muraqaban da aka yi bayani shine asalin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kira zuwa gare shi a fadin sa wa alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu ku zan sani ne Allah tabaraka wa ta'ala yana